So, hello friend, barkanmu da sake kasancewa da ku, ko in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin channel ɗinmu ta Jabiri TV. Wace to kamar yadda muka saba kawo muku abubuwa yau ma mun kawo muku wani bincike kwance wani sirri wanda ya kamata a ce ka san shi domin ka kare kanka to sai dai kuma kafin na faɗo bayani a cikin wato wannan abin da na kawo abin da zan dan faɗa shi ne ba wai na kawo shi domin ka cuci wani ba ne Oke to na kawo shi ne saboda na san duk wanda yake bibiya sanar din Jabiru TV yana bibiya ne domin ya san abubuwa da zai kare kansa ba wai yana bibiya ne domin ya san abubuwan da zai cuci wani ba. Oke to don haka na kawo ma shi ne domin ka yi amfani da shi wajen kare kanka domin sani da kuma sanin ya za a yi wannan abun. saboda idan ka san abu ya kamata kuma a ce ka san ta yadda za ka tare shi misali ta yadda za ka yi katanga kenan ya zama cewa babu wanda zai iya ma wani abun abin da za ka muku kuma shine yadda za ka yi wato anishin yadda za ka ga dukkanin fotunan da suke cikin wayar mutum ta hanyar amfani da imel ɗinsa a cikin wayarka misali wani zai ce abin ba zai yiwu ba to abu ne mai matukar sauki ana iya amfani da email din mutum to amma duk da cewa hanyar tana da matukar wahala to amma ana iya amfani da email din mutum domin gabatar da shi wannan aiki din kai tsaye da haka zan nuna ma hatta goge hoton da bidiyon da suke cikin email sa da ya ɗora kana da damar da zaka ka iya goge su ta cikin wayarka idan har ka yi da samu damar yin wannan abu da zan nuna ma a nan gaba ok to dan haka ka biyo ni har ƙarshe zuwa cikin media ya wannan shine barkon zuwan ka cikin channel din kada ka manta ka danna mana alama ta subscribe sannan ka danna alama ta karrawa ta haka ne ka samu damar kwamushe sinki sinkin dukkan wani bidiyo da muke kawa da ya shafi kimiyya da fasaha ok to dan haka yanzu abin da zamu yi shine zan taba wato anishin zan buɗe manhaja ta ta Chrome wanda da ita zamu gabatar da shi wannan aikin kansa gaba daya kamar haka da kuke gani kada ku manta na kawo muku shine ba wai dan kai amfani da shi ka cuci wani ba a'a na kawo ma shine domin kai amfani da shi ka kare kanka ka kuma san fahimci yadda ake yi domin ka samu damar kare kan naka da haka yanzu abin da za mu shine sai mu zo browser mu kamar haka ta chrome sai mu bude new tab kenan kamar haka muna bude new tab sai mu rubuta wannan abin da zan rubuta kamar haka shi za ka rubuta a cikin wato anishin chrome ɗinka domin kai sacin ya baka abin da zan kawo ma a nan gaba da haka sai mu rubuta kamar haka da kuke gani bara in goge sai na sake rubutawa sai mu rubuta photos.google.com idan muka rubuta photos.google.com kamar haka da kuke gani gashi nan ya fito mana kamar haka bari in yi muku zoomin domin ku gani ok to idan ka rubuta kamar haka to kawai kai tsaye sai kai running kamar haka sai mu danna domin mai sacin muna kafta sacin abin da zai kawo mana email din da suke cikin fotuna na ko in da suke cikin email dina a fotunan da suke cikin email dina zai anto muku su domin ku gansu kamar haka da kuke gani ok to waɗannan su ne <laughs> sai da suke cikin email ɗina to zan nuna ma ta yadda kai kuma za ka samu damar ganin email din wani to yanzu misali idan muka zo ga wani waje nan da aka sanya mana wata alama guda ɗaya a daidai nan wajen amma bai zama dole kai dole sai ya nuna ma wani alama din ba zai nuna ma layi guda uku ne sai mu danna wajen kamar haka idan kuka duba a nan akwai alama ta email ɗina kamar haka da kuke gani to sai mu danna shi kamar haka da kuke gani muna dannawa zai yi sacin zai kawo mu wannan fuska kamar haka gashi ya kawo mana dukkanin wasu email da suke cikin account dina to da haka kai tsaye sai na zaɓi email ɗin to daman kafin ka zo nan za ka yi adin ɗin email ɗin wanda kake so ka ga wannan fotunan nasa wanda ta cikin nan ɗin za ka iya amfani ka goge ko ma wani irin hoto ne da yake cikin email ɗin domin tabbatar da haka zan nuna ma yadda za ka iya goge hoton sannan kuma zan nuna ma yadda za ka yi adin ɗin email ɗin wani zuwa cikin wato ainihin ah, shi wannan wajen kenan to yanzu misali nan dukkanin su email dina ne kamar haka da kuke gani to ina so na adin dan email na wani to sai in taba wajen da aka sanya manage account on this device to sai mu taba kamar haka muna taba nan wajen anan zai kawo mana wannan fuska to anan zai kawo mana sai mu taba wajen da aka sanya at account device a ah, to device muna taba anan zai bamu dama mu sa email din mutum dalilin da yasa na ce muku yana da wahalar yi shine dole sai kana da ah, password na email din wannan wanda kake so ka ga hotunan nasa misali to dama irin wannan google suna kawo shi ne domin kula da tarbiyya ta yara ko kuma dai yan uwa haka makusanta saboda ta iya yiwa ɗanka kake so ka bibiya ta ka ga wani irin fotuna ne ko bidiyo da suke cikin wayarsa to kaga shi kana da dama da zaka iya tambaye sai ya faɗa ma wannan password din kana da damar da zaka iya fito masa da wata hanyar sai ya faɗa ma wannan password din sai ka zo kawai kai tsaye sai ka adin din email din to bayan kai adin din email din zan nuna ma ta yadda zaka iya goge kowane irin foto kake bukata ka goge a cikin wannan wajen yanzu haka zan koma baya kamar haka da kuke gani ya dawo da ni zuwa cikin wato ainihin shi kansa wannan feji kamar haka da haka gashi ya buɗe mana fotonan mu idan na duba nan kamar haka za ku gani na buɗe wannan foton foton ya buɗe kamar haka to da haka daga sama kamar yadda kuke gani gashi nan an sa mana alama ta delete bari an taɓa ku gani gashi an sa mana alama ta delete ina tabawa zan iya goge foton shi kuma da zarar ya shiga cikin foton nasa zai ga fotunan duka ba sa nan to kawai kai tsaye na goge su ta nan kenan da haka zaka iya amfani da shi don haka za ka iya amfani da shi domin kula da tarbiyyar ɗanka ko ƴarka ko matarka ko wani makusancinka don haka kada ku manta idan kun ji daɗin bidiyon ku danna mana alama ta like sannan ku danna sharing domin sauran 'yan wasu amfana ok to kai tsaye mu kasance da ku a bidiyo na gaba